c'est une Ba wani jin daɗi bane ba, ba a kula da incin kason mata, saboda tsohin magabatan dai ne suke har yanzu. Tun Desamba na shekara 2019 an bar kula da incin kason mata an mance ma da shi, wannan kuma bai dace ba. Lurar da an kai yana ɓata rai, ba a ɓangaren mukamin prefe ba kaɗai ne matsalar take. ha a sauran mukamai da yawa babu mata, ana ganin ragowansu, wannan kuma bai dace ba. Kenan ana iya cewa fafutukar tana wajen wajen ku akwai matsayi da yawa da rashin niyya a wajen gwamnati don basu yarda da mata ba shi yasa ba su ba mata mukamai da yawa ba akwai kuma jayayya tsakanin 'yan siyasa har matan ma su ma suna da nasu laifi a ciki a ganin ku muke kawo bayanar wannan al'amari muna ba su damar su yi magana su fito da kansu a wajen taron tambayoyi da ake yi kuma su samu su tattauna tare da manyan 'yan siyasa ana samun wani bi mata a matsayi da ba su ɗoka kamar mukamin prefe mata ba su sason wannan mukamin na prefe saboda sai ka bar inda kace ka kuma cikin yankuna shi yasa mata ba sa son wa'annan mukami ba sa son su bar iyalinsu ko kuma su bar garin yamai wa'ansu yankunan ma suna da tashin hankali amma mu da muke da matsayin mu na kason mata ya kamata a ce duk nofin da an ka ɗora a kanmu mu ɗoka kuma mu kula da shi yadda ya kamata mu yi aikin da an ka samu. To me kuke yi domin kyautata buɗe hanya hanyar da mata za su samun kujerun jagoranci Wa'annan kai da kawo ba mata kaɗai ba ya shafa, fa ya shafi kowa ne. Kenan a yau mu mata in an ba mu damar mu hau babban matsayi, mu gyara halayen mu don mu kula da shi. Wasu matan ba wai matsalar su na yankuna ba kaɗai ne ba, a'a har matsayin da ake sa su gani suke ba za su iya yin wannan aikin ba. Muna samu wannan rahoto ne a wajen manyan 'yan siyasa da suke ba su matsayin nan. Mata suna jin tsoron kula da aikin da ake ba su ko kuma ɗokan nofin da ya rataya a kansu. Mu mata muna da kasonmu na mata don haka wa'anga matsayin da ake samu babban dama ce a gare mu kamata ya yi idan an ba mu su mu karɓe su da hannu biyu mu mai da hankalinmu mu ɗauki niyya kula da wa'annan matsayin da za a samu kira nake yi a wajen mata su zo su ɗauki nofin kansu da kansu in ba haka nan ba ba za mu taɓa samu wani ƙaruwa ba yadda muke so. Studio